Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shiri a yau Litinin tara ga watan Agusta shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To alheri yau litinin kungiyar 'yan bindigan kasar Mali masu ikirarin musulunci sun kashe akalla mutane hamsin a wani samame da suka kai a wasu ƙauyukan tsakiyar Mali guda uku da suke kusa da iyakarta da Nijar. An gudanar da tarukan ƙasa da ƙasa guda biyu a jere a Qatar a cikin wannan mako domin tarsasawa bangarorin da ke yaki da juna a Afghanistan su koma kan teburin tattauna su cimma yarjejeniya kafin yakin ya wuce gona da iri. kwamitin majalisar ɗinkin duniya akan sauyin yanayi ya yi da cewar dumamar yanayi ta zama yanayi na dindindin ga rayuwar yau da kullum amma kuma za a iya ɗaukar matakan dakile mummunan tasirinta kanan labaran kenan hukumomi a najeriya suna bayyana damuwa kan wani sabon salon ta'addanci da ƙungiyoyin mayaka ke yi da suke horas da masu garkuwa da jama'a a ƙasar kamata yi wa'annan gwamnonin da jami'an tsaro su shiga da nan a mamaye su in za a yi amfani da na'urori ne na zamani wato kimiyya a sa ido a kan nan na gani hanya guda na wanda za a magance matsalar. bayanai daga kudu maso gabashin najeriya kuma na nuni da cewa umarnin da kungiyar ifop mai ra'ayin ballewa ta bayar na zama a gida kowace ranar litinin ya yi tasiri a yau Muna kuma da rahoto kan kama waɗansu ɗalibai tamanin da aka yi a jamhuriyar Nijar bisa zargin su da sata jarabawa. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan Adam na Yusuf farande Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga baba kuma Makeri da halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Yau litinin kungiyar 'yan bindigan kasar Mali masu ikirarin musulunci sun kashe akalla mutane hamsin a wani samame da suka kai a wasu kauyukan tsakiyar Mali guda uku da suke kusa da iyakar ta da Nijar. an kai wa kauyukan hari ne a lokaci guda da suka hada da wataguna da karu da jyotigif da misalin karfe shida na yamma a jiya lahadi a cewar rubutaccen bayanin babban jami'in gundumar asongo da ke karkashin gwamnan yankin gawo an lalata gidaje kana aka kona su kurmus aka kwashe musu dabbobi a cewar bayanin da kamfanin dillancin labaran reuters ya gani alƙalluman farko sun nuna mutane 51 ne aka kashe amma wasu da dama sun jikata babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan harin a yankin da sojojin mali da na faransa da na kungiyar tarayyar turai da kuma dakarun kwantar da tarzoma na majalisar dinkin duniya da ke yaki da 'yan ta'adda masu alaka da is da kuma alka'ida suke jibge an gudanar da tarukan ƙasa da ƙasa guda biyu a jere a Qatar a cikin wannan mako domin tursasawa bangarorin da suke yaki da juna a Afghanistan su koma kan teburin tattaunawa kana su cimma yarjejeniya kafin yakin ya wuce gona da iri. kokarin 'yan diflomasiyyar na zuwa ne yayin da kungiyar 'yan ta'adda ta taliban take kara samun karfi duk da cewar amurka na ci gaba da kai hare-hare ta sama da zummar taimakawa sojojin gwamnatin afghanistan haka zalika kokarin na 'yan diflomasiyya ya biyo bayan kashedi da majalisar dinkin duniya ta yi a makon da ya gabata cewa afghanistan ta shiga cikin wani sabon yanayi mai muni da yawan barna wakilin amurka na musamman a afghanistan zalmi khalil zaad da takwarorinsa daga rasha da china da kuma pakistan za su gana a doha babban birnin qatar a jibi laraba a karkashin abin da aka kira a hukumance da faɗaɗa tattaunawar masu shiga tsakani majiyar diflomasiyyar tana faɗa wa muryar amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwamitin majalisar ɗinkin duniya akan sauyin yanayi ya yi ni cewar ɗumamar yanayi ta zama yanayi na dindindin ga rayuwar yau da kullum amma kuma za a iya ɗaukar matakan dakile mummunan tasirinta yau litinin kwamitin gwamnatocin kan sauyin yanayi ya fito da wani rahoto da aka daɗe ana jira yana cewa ko shakka babu sauyin yanayi da ayyukan bala'adama ke haddasawa su ne a hankali suke kai ɗumamar yanayi a doron ƙasa zuwa ma'aunin digiri celsius ɗaya da digo ɗaya tun farkon karnin alif ɗari tara kafin yawaitar masana'antu kwamitin ya yi kashedi cewa nan da shekaru 20 masu zuwa akwai yiwuwar kai ga digiri celsius ɗaya da biyar amma a zarce hakan zuwa ga dumamar yanayi da masana kimiyya suka ce zai jefa duniya cikin sauye-sauye na dindindin kamar narkewar kankara da batsewar teku da mummunan ambaliya da fari a faɗin duniya fargaba da duniya ke fuskanta na ƙara muni in ji sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana faɗa a yau litinin a wata sanarwa da ya fitar game da wannan rahoto wanda ya kira da cutar farab ɗaya da ta cika ga bil'adama To an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya. inda hukumomi ke nuna fargaban ganin yadda kungiyoyin ta'addanci ke kulla kawance da horar da masu garkuwa da al'umma a arewacin kasar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu hassan kai na ya haɗa mana Ko a farkon wannan mako ma sai da faifan bidiyon wasu 'yan bindigar arewa maso yammacin Najeriya ya karaɗe kafafun sada zumunta inda aka gansu suna karɓar horo daga 'yan tadar iswa a arewa maso gabashin najeriya al'amarin da kwararru ke cewar na daban tsoro Farfesa Muhammad Tukur Baba mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya. Akwai abin damuwa ko da ma ba su haɗa kai da wani ba sun riga sun addabi mutane sannan kuma a ce sun haɗa kai da su kungiya irin ISWAP. ISWAP din nan kuma ɗaya daga cikin abin da zai dada ba mu tsoro a kansu shine ba su fa kaɗai ba ne ba kuma suna zane suna da wani abin da ake kira international connection don haka in sun haɗe da dama wadda 'yan ta'adda ne sun addabi mutane. Kagan shine za su ƙara musu kai abubuwa da suke amfani da shi na yin ta'adda kaga kada jirgi sama mayakan Najeriya da aka yi ai ya nuna mana ne suna da wasu makamai da da ba mai tsammani suna da shi ba ba kowane makami bane zai saukar da jirgi su mayakan nan na arewa maso yamma ba abin da yafi ba su tsoro a duniya kamar su ga jiragen sama sun zo musu ko shekaran jewa wasu sun zo za su ɗauke wajen mutane goma sha tara da suka ga jirgi na zuwa a guje suka gudu suka bari to in kuma aka ce suna samun horo na yadda za su tunkari ko da jirgi jirgin sama ne lalle abin tsoro ne a gaban mu shine gwamnati da jami'an tsaro sun nuna kamar wani gazawa da ba su iya murkushe waɗannan waɗannan 'yan ta'adda a cikin lokaci kalila don haka in sun samu kayan ƙarfi abin abin takaici ne abin tsoro ne domin shawo kan wannan matsala a cewar masanin tsaro dr kabiru adamu dole sai an kara jan damara lokacin da ya zan jami'an tsaro ba sa zuwa sansanin su wayannan mahara a tarwatsar da su bayan kuma an tarwatsar da su zuwa mai dazukan hana su komawa to za ka ga matsalar ta ci gaba abu na biyu shine yadda dazuka suka ratsa jihohi da yawa to kamata ya gwamnonin nan na arewa mm, maso yamma su haɗa kawunan su za ka ga dazukan nan yawanci sun ratsa wayan ga wurare to kamata ya yi wayannan gwamnonin da jami'an tsaro su shiga dazukan nan a mamaye su in za a yi amfani da na'urori ne na zamani wato kimiyya a sa ido akan dazukan nan na gani hanya guda kenan wanda za a magance matsala. tsohon babban hausa a rundunar soja sojan Najeriya General Yakubu Usman ya ce inda tun da farko za a kai musu hari a kuma gama da su to batun zuwa karban horo a shiyar arewa maso gabashin najeriya da bai ma taso ba kamar su waɗannan 'yan ta'adda ɗin ba a kai masu hari da ya kamata akwai na'urori da yawa yanzu inda za a iya sani, inda kuma za a je a same su a har masu a fatattake su amma a hukunta su an kama su ko da yake hukumomin tsaro a najeriya ba su cika son yin magana a kai ba kuma kokarin da muka yi domin jin ta bakin su akan haka ya ci tura kuma ko a baya ma sai da hedkwatar tsaron Najeriya ta bayyana cewa lalle kam yan bindigar arewa maso gabashin Najeriya musamman ISWAP na kokarin yin kaka gida a arewa maso yammacin kasar Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria da Malam Hassan har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC gaba ya kuma makeri da karin bayanai kan halin da duniya ke ciki. Ayarin motocin zamani sun yi jerin gwano suna bushe-bushe a wata unguwar masu hannu da shuni a jiya Lahadi. Suna kira ga Firaministan kasar Thailand Prayut Chan Ocha da Murabus yayin da masu zanga-zangar rajin kafa demokuraɗiyya suka samu ƙwarin gwiwa daga tsofaffin 'yan siyasa da suka canza sheka. gwamnatin thailand tana fama da matsaloli iri biyu da suka hada da annoba da kuma tarzomar siyasa a wani matakin bijirewa umarnin haramta tarukan jama'a dubban matasa masu zanga-zanga sun fusata da yadda gwamnati take tafiyar hawainiya wurin bada rigakafi inda kashi da kacal na 'yan kasar ne kawai suka samu cikakken rigakafi sun kuma yi aron gama da 'yan sanda a jiya lahadi waɗanda suka yi amfani da barkonun tsohuwa da kuma albarusan roba akan masu zanga-zangar a jiya lahadi wani tsohon mai sukan lamirin masarautar thailand da ake kira tanakitam niwe shine jagoranci gangamin na motoci a gundumar tanglo na bangkok inda masu hannu da shuni suke zaune a baya mazauna wannan unguwar magoya bayan siyasar prius ne ta 'yan mazan jiya a ƙarshe wani jirgin ruwan fasinja ya samu damar karɓar shaidar allurar rigakafi daga fasinjoji a florida a jiya lahadi wani alkalin tarayyar amurka ya baiwa jirgin ruwan na kasar norway umarnin farko da ya bashi damar tambayar fasinjojin shaidar sun yi allurar rigakafi mun yi marhabi da wannan hukunci na yau da zai bamu daman tafiya da mutane da suka karbi cikakken allurar rigakafi da ma ma'aikatan jirgin abinda muke gani shine tsari mai cikakken kariya da muhimmanci da zai bamu damar fara aiki a lokacin wannan annobar duniya in ji frank del rio shugaba kuma babban jami'in kamfanin da ke gudanar da jirgin ruwan na kasar norway yana faɗa a wata sanarwa hukuncin ya warware umarnin gwamnan jihar florida ron desantis da ya zama doka a farkon wannan shekara da ta ci tarar ayyukan da suke karɓar shaida allurar rigakafi sai dai babu wani martani nan da nan daga ofishin gwamnan florida. da Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu kan harkokin tsaro a Najeriya, wasu 'yan ta'adda dauke da manyan bindigogi sun sace kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Muhammadu Sani Idris. Rahotanni da sun nuna cewa maharan dauke da manyan bindigogi sun auka gidan kwamishinan ne. da ke babbar tunga ta karamar hukumar tarfa a cikin daren lahadi suka yi ta harbe-harben bindigogi ga bayanin da shugaban karamar hukumar tafa ibrahim malami ya yi wa wakilinmu mustapha nasiru batsari kan wannan lamarin bayan da ya dawo gida a ran 11 pm ne sai kidnapper suka shiga mashi gida su kansu ma polisawa da sojoji sun yi kokarin bi su cikin dare din nan they are already at the bush since 4 o'clock 11 uh, pm the last night ka sani abu ya faru irin haka ba su riga sun fara kira ba kawowa yanzu dai rundunar yan sandan jihar Niger bata ce komi ba akan lamarin to amma a wata sanarwa da aka raba wa manema labarai mai ɗauke da sanya hannun sakatariyar labaran gwamnan jihar Niger, wato Madam Mary noel Barje, ta tabbatar da cewa 'yan bindiga sun sace kwamishinan labaran, to amma jami'an tsaro na can sun bazama wajen ganin sun kubutar da shi. A yanzu dai hare-haren 'yan bindigar na ƙara ta'azzara a 'yan kwanakin nan a nan jihar Niger. al'amarin da sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce suna ƙoƙarin shawo kan lamarin kamar yadda ya yi min ƙarin bayani kwana ɗaya kafin sace kwamishinan labaran Niger. Mun bi ƙoƙarin da za mu yi eh, da mutanen da aka kakkama akwai wanda aka kama kafin ma washe gari da kuma eh, jiya da yau. To kamar da muka sani akwai matakan da muka ɗauka shi yasa ma kake ganin cewa mutanen nan mun san dazukan da suke akwai waɗansu bayanan da ba zan bayar yanzu a cikin waya ba ko cikin waya a rediyo ba Ah, sai dai tabbatar maka da cewa jama'an tsaro sun san da abin da ke tafiya kuma akwai matakan faran da ake dauka a yanzu dai akwai ɗaruruwan mutane a daji a hannun 'yan bindigar a jihar niger a ciki har da alhaji aminu bobi wanda shugaba ne na jam'iyyar apc a yankin arewacin niger da kuma bayan Allah yara ɗaliban Islamiyyar Salihu tanku sama da 148 a yanzu dai hankali ya koma akan gwamnatin jihar Niger da ta ce ba ta biyan kuɗin fansa ga 'yan bindigar domin kubutar da waɗanda aka sacen. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Bari kuma mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda mahukumta suka kama waɗansu ɗalibai tamanin da ake zargi da satar jarabawa. Wakilinmu Sulemin Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. Kimanin ɗalibai tamanin ne aka kama a nan birnin Yamai cikin su har da 'yan mata sha biyar waɗanda ake zargi da sata a yayin jarabawar bak ɗin da aka rubuta a faɗin Nijar a makon jiya a yanzu haka waɗannan yara na tsare a hannun hukumar 'yan sandan farin kaya a ci gaba da binciken wannan al'amari kamar yadda kakakin kungiyar ɗalibai ta ƙasa usn fred hassan ya bayyana bayan da suka ziyarci waɗannan abokai nasu a realite wannan 'yan makarantar su tamanin da shugabannin feji suka ce mana sun san juna tsakaninsu wata kungiya ce suka yi a cikin kwanakin nan na wannan jarabawa suka zo suka yi aiki unhani da wannan abubuwa na sadarwa whatsapp eh, suka yi kiran group ana tura eprev eprev wani ke musu wanda ma ba shi ɗan lakwal ba ne ga alamu shine ke zuwa yana rubuta musu sai ya turo musu su sai su ɗoka nan mushannin lakwal suka gani aka kama guda daga gudan aka hiddo duka wanda a cikin wannan gurup. aka kai su can eh, a talabar halsi a kai su feji aka rike su mun gode ma shugabannin feji da suka ba mu haɗin kai muka zo muka gansu cikin kuma yanayi na kwarai kuma duk suna cikin lahiya lau mun tambaye su akwai wanda adda matsala ko cikas aka ce muna babu wanda adda matsala kuma sal in ma da aka basu wuri ne na kware wanda biro ne ma aka sa su mata daban maza daban mana abun da ya shahi abun da aka tuhume su mu wannan ba aikin mu bane aiki ne na kotu kungiyar uwayen yara dalibai wato APN ta nuna damuwa game da faruwar wannan al'amari mataimakin shugaban reshen kungiyar na yankin yamai ibrahim na lado na ganin bukatar a yi wa waɗannan yara afuwa amma da sharaɗi. ka san akwai doka wata take cewa an mutum ya yi sata a gurin examen ana ba shi wata guda zuwa wata shida har da kuma kuɗi da zai biya to mun maimakon abu na hanyar muna ita kawai tunda an kama su da sauran sata kenan na bana da examen tunda tana gidan kasa da ja kuma ana na ana yi examen in kenan su ba su cikin na bana to in na bana ne ba sun yi ba kuma har na baɗi mu mun yi sa haka dai amma ba mu so a je na eh, sanction a eh, da wannan penal ka aje kotu ba eh, mun so daga mu dai a gyara tunda dai an kama masa da sata sata babu dadi mun so diyaro in ya samu ko kasashen waje in ya je yana ihu da kanshi dama tun a jajibirin ranar fara wannan jarabawa ta bak da ke bada damar samun takardar shaidar kammala makarantun share fagen shiga jami'a hukumar yaƙi da cin hanci halsiya da ofishin ministan ilimi mai zurfi sun sanar da tsaurara matakan zuba ido da nufin dakile yunkurin sata da murɗiya tare da tunatarwa akan hukuncin da ke hawan kan dukkan waɗanda aka kama da aikata irin wannan ɗanyen aiki a yanzu haka an fara fitar da sakamakon wannan jarabawa a wasu daga cikin cibiyoyi kalilan abin da ya sa wasu 'yan ƙasa ke kira a ƙara zuba ido akan ayyukan tantance abubuwan da ɗaliban suka rubuta domin tabbatar da gaskiya da adalci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Malam Sule. Wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka za ku iya sauraron mu a koda yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar yau litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar kwalambiya. Masu sauraro, insha Allahu a wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. inda muke jin ire-iren wasu tsare-tsare da tanaje-tanaje da tsarin daidaito a takaddun kammala karatun jami'o'i da na kwalejojin fasaha a Najeriya zai samar, musamman wajen ciyar da ƙasar gaba da kuma shiga cikin tsara a duniyar fasahar zamani. Ko ta ya daidaiton zai yi aiki wannan daidaito da aka yi baka ganin zai zama wa ƙasa kamar wata ƙalubale ne na musamman domin a yanzu sai an ƙara yawan kuɗaɗe idan za a ɗauki waɗanda suka fito daga makarantun kimiyya da fasaha saboda albashinsu dole zama daidai da na waɗanda suka fito daga jami'a? a ranke da in batun albashi ne gaskiya tsakani da allah ba za ki ga difference ɗin ba yawa A in kika diba a gwamnati particularly co ministry za ki ga cewa nawa ake biya albashi in kika diba nawa ake bada albashi so za ki ga cewa ba wani kuɗi ne mai yawa in kika diba waɗanda suke aikin gwamnati gaba ɗayan su ma guda nawa ne akan abin da Najeriya take samu ko kuma GDP ɗin Najeriya so abin da za ki diba hajiya shine alherin da za a samu daga cikin wannan abun shi za ki diba misali hajiya yanzu ki ga za a samu yara waɗanda suke da ƙoƙari za su rika zuwa makarantar kimiyya da fasaha Mm. kuma in yaro ya zai kokari ya zo inda kuma ake kere-kere ko kuma ake kokarin a kirka kere-kere so zai iya fitowa ya zama to kafin ya gama ma makarantun ya ma irin fidda abubuwa ko kuma da karshe in ya gama zai iya fiddo abu wanda za a iya amfani da shi a kasar nan misali abin da ke faruwa kaki manta wannan mai facebook mark zuckerberg mark eh. mm. kaki manta abun abun abun da ake yi na wannan internet din na facebook din nan da kuma irin su whatsapp din nan kaki ma abu research su ne a makaranta mm. wanda suke jami'a suka ga first degree na farko ha idan aka zo aka samu yaran mu wa'anda suke da kwarewa suna da kokari to alherin da gwamnati za ta samu ya fi abin albashin nan da ake magana hmm. so dama duk wani wanda zai ci gaba dole ne ai kuma ya kashe kuɗi duk wanda ke neman ilimi sai ya kashe kuɗi hajja hmm. ilimi ai ba a samun shi a kyauta kowa ya san wannan kuma idan kasa tana son ta ci gaba dole ne ta san hanyar da za ta tana kirkiri kake manta a ƙasan nan kusan duk abin da muke amfani da shi shigowa da shi muke yanzu ina iya ce maki kashi tamanin a cikin ɗari abin da muke amfani da su yanzu a ƙasan nan zaki ga shigowa da shi ake a ta ashana ana shigowa da shi a ta toothpaste ana shigowa da shi kasan nan kuma mutanen mu muna da wani alayya haka wanda abun kasar waje shine muke son mu saya amma yau in aka waye ta yara za su iya kera abubuwa ko kuma ba wa kera ba za su iya kera kuma su yi produsin da yawa kuma ya ma mutane amfani a to me yasa za mu ci so da kasar waje to in haka ne in dama yin daidaito na waɗanda ke fitowa daga makarantun kimiyya da fasaha da kuma na jami'o'i zai zama abu ne na ci gaba ga ƙasa me yasa to kake ganin har aka kwashi shekaru ashirin din nan shugabanni da manya ba su amince ba sai yanzu da majalisa ta aiwatar da shi hajja akwai matsalar matsalar da ake samu misali ɗaya da zan fara baki an waye gari a ta makarantun kimiyyar da fasaha sai ki ga su kasa daukan ɗalibansu wanda su gama wanda suke da kwararren ilimi irin na wanda ake bukata wurin sai ɗaliban da suka fito daga jami'a na biyu eh, waɗanda suke yin policy dokoki a ƙasa da yawansu waɗanda suke sama wanda ake turawa su je su dokokin nan waɗanda suka fito daga jami'a ne yaushe kike tunanin za a iya cewa a kawo wannan daidaiton to saboda idan ka equate ɗinsu idan ka haɗa su daidai sai su ga cewa to ai suna da competitor wanda suke gasa da su kamar yanzu ai me ke kawo duk ma wahalar aiki a ƙasar nan za ga cewa saboda da yawan da aka yi ne so a nan sama inda aka kara yawa cikin ga su ma za su samu wasu gasa da su da yawa so shi yasa dole su ma suka dakushe wa'annan wanda suke fitowa daga makarantar kimiyya da fasaha malami a makarantar kimiyya da fasaha ta Kaduna Abdulhakim Garba kenan shi ma dan majalisar dattawa da ya fara karatunsa a makarantar kimiyya da fasaha Muhammad Alin Dume ya ce kafin ya kai ga matakin samun digiri na biyu a kasar Amurka an nuna masa bambancin babban diflomar da yake dauke da shi a lokacin da yake nema. neman aiki ita eh, ma tsari ne da farko dai bambanci ne ni ina ɗaya daga cikin victim na wannan tsari na gama secondary school tun da na je primary school har na gama secondary school ban taba ɗaukar number 2 ba sai dai number 1 Allah ya sa na gama da na gama secondary school ɗin amma ba da kin gai zan nuna miki na ɗauka subjects guda takwas guda bakwai din ina da aa a ciki amma da suke ba ni yaro ne a lokacin iyaye na ba su yi karatu ba na kusa da ni ba wanda yake mana counseling da an gama na samu admission zuwa abu school of basic studies matsalan da aka samu shine august ne za mu yi reporting jun karshe muka gama secondary school sai na ce a ah, ni zan jin ta iyayena ta noma lokacin da ake tsanani aikin gona na ce in na gama zan je university ko abu ne wani makaranta to da na sani lokacin ya ta mama na ma za ta bar ni in je yi amma ita ma bata sani ba sai na je ne mawance da magana a biyu kuma na ce ina so zauna kusa da mama na idan da nake son baku wannan tarihi don akwai da yawa a waje haka victims wadda kamar ni 1978 na gama secondary school a lokacin da gwamnati kuma ta shafe ond da hnd suka kawo wani abu wai nnd nigerian national diploma aka yi ta rigima a kai matu. Masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu a wannan makon. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa. kwalkoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kangi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro kokayen mushininku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman sani Yanzu kuma sai rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne baban gida mamman bande. Ka ce miƙa wuya da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka yi ga hukumomin Najeriya babban nasara ce ga yakin da ake yi da ƙungiyar. muna kira ga gwamnatin najeriya ya kamata ta ɗauki mataki domin ganin cewa ba su sake komawa yakin da suke yi da kungiyar ta boko haram ba sai kuma ra'ayin mohammed ahmed usman tungan makeri kai ko cewa kake a game da tuba da ba da kai da wasu 'yan kungiyar boko haram suka yi da iyalansu har su 500 abin ayaba ne To sai dai ya kamata hukumomi su zuba masu hajar mujiya da kula da take-taken su domin kada dai su sake shiga al'umma su san sirar su sannan ungulu ta koma gidanta na tsamiya Allah ya sauke. Shirin namu kenan a yanzu amma kafin mu karkare ga baba da tashin muhimman kanin labarai. alheri a takaice yau litinin kungiyar 'yan bindigan kasar mali masu ikirarin musulunci sun kashe akalla mutane 51 a wani samame da suka kai a wasu ƙauyukan tsakiyar mali guda uku da suke kusa da iyakarta da nijar an kai wa ƙauyukan hari ne a lokaci guda da suka hada da wataguna da karu da dutugif da misalin karfe shida na yamma a jiya lahadi a cewar rubutaccen bayanin babban jami'in gundumar asongo da ke karkashin gwamnan yankin gawo an lalata gidaje kan aka kona su kurmus aka kwashe musu dabbobi a cewar bayanin da kamfanin dillancin labaran reuters ya gani an gudanar da tarukan kasa da kasa guda biyu a jere a katar a cikin wannan mako domin wa bangarorin da suke yaki da juna a afghanistan su koma kan teburin tattaunawa kana su cimma yarjejeniya kafin yakin ya wuce gona da iri kokarin 'yan diflomasiyyar na zuwa ne yayin da kungiyar 'yan ta'adda ta taliban take kara samun karfi duk da cewar amurka na ci gaba da kai hare-hare ta sama da zammar taimakawa sojojin gwamnatin afghanistan a ƙarshe kwamitin majalisar ɗinkin duniya akan sauyin yanayi ya yi ne cewar dumamar yanayi ta zama yanayi na dindindin ga rayuwar yau da kullum amma kuma za a iya ɗaukar matakan dakile mummunan tasirinta To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai ku tare mu da karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da kuma twitter domin samun karin bayanai inda kuma za ku iya yin tsokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta haɗa shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri.